Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a barkanmu da Asaba Ali Mustapha sabbata ne ke fatan kun tashi lafiya. An yanka ta tashi a kasar Gambia inda shugaban wannan kasa da aka kada shi a zaɓe Hayya Jami wanda da bakinsa ya amsa cewa ya yarda ya sha kasa din. yanzu ya fito yana cewa shi sam ya canja ra'ayinsa bai yarda da sakamakon zaben da aka bada ba a jiya juma'a ne jami'in wanda ya yi shekaru 22 yana mulkin wannan kasar ta gambia ya fito yana cewa shi wani sabon zaɓe yake so a sake shirya ba wannan kalamin nashi ya jefa kasar ta gambia cikin rudami da kuma rashin sanin makomarta kuma wannan ba karamin ci baya bane daga mutumin da a makon jiya da kansa ya kira mutumin da ya kada shi din adamu baro ya taya shi murna kuma ma ya alkawarin cewa zai sauka hannun ta mushi ragaban mulkin ha kuma a lokacin da ya buga shi baro din wannan waya din jami da kansa ya yaba da yadda aka gudanar da shi zaben wanda ya ce an yi shi a bayyana jama'a ba boye-boye kuma a cikin adalci sakamakon zaben da aka bada a wancan juma'a da ta wuce dai ya nuna cewa adamu baro ya yi nasara bayan da ya kwashe kashe 45 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa jami ya sami kashi talatin yayin da wani dan takara na uku mai suna mama kande ya karkare da sha bakwai cikin ɗari na kudin da aka jefa tuni dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fito da sanarwar da ke la'antar wannan ja da bayan da yahaya jami yi yahaya jami dan shekaru 51 da haihuwa ya kama ragaman mulkin gambiya ne dai bayan juyin mulkin da yi a shekarar 1994 a ghana ma iskar canji ta buga bayan da madugun 'yan adawa na nana akufu ado ya kare shugaban da ke kan karaga john dramani mahama a zaben da aka kammala a kasar tun jiya shugaba mahama ya bada kai bori ya hau har shi ma ya kira a kufu ado din ya ce yana ta yashe murna mahama bai ma tsaya jiran hukumar zaɓe ta kammala ba da sakamako ba ya kira abokan tashi ya ba da kai din bori ya hau shi dai ado wanda wannan ne karo na uku da yake takarar shugaban kasa. ya nasara a wannan karan ne bayan da ya kwashe kashi 53.8 cikin 100 na dukkan kuri'un da mutanen ghana suka jefa yayin da shi ko muhammad ya karkare da kashi 44.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa din to gani da ake ta kira akan hukumar zaben ghana da ta yi sauri ta bada sakamakon ne shugaba muhammad ya shiga kafofin watsa labarai ya yi wa jama'a jawabi a jiya domin kwantar musu da hankali har yake cewa a shirye yake ya na'am da kowane irin sakamako da ya bayyana a ƙarshen kirga ƙuri'un shi dai wannan sabon shugaban gadon mai jiran gado na na akufa ado na jam'iyyar adawa ta npp ya sha yaya ta matsalolin tattalin arziki da gane ke fuskanta ne lokacin da yake yakin neman zaben nashi inda yake zargin shi shugaba muhamma da jam'iyyarsa ta ndc da cewa sun kasa a najeriya mutane akalla talatin suka rasa rayukansu lokacin da wasu 'yan kunar baki wato kunar bakin wake 'yan mata suka saki babban sau jiya juma'a a garin madagali da ke jihar adamawa can sashen arewa maso gabacin najeriya din rundunar sojan najeriya dai ta ɗora laifin wannan farmaki akan kungiyar boko haram wacce daman ita ce ta kai irin wannan hare-haren duk da cewa ita boko haram har yanzu bata fito ta kai ta ɗauki alhakin kawo shi wannan harin ba to makakakin kakakin rundunar soja manjo badera kinto ya ce ko bayan wanda aka halaka din wato suka mutu har yau wasu 67 sun sami munanan raunuka kuma an kwashe su zuwa asibiti daman dai wannan yankin na madagali ya jima yana hannun 'yan boko haram kafin sojan najeriya su darkake su su bar garin ya koma hannun hukuma a halin yanzu kuma shugaban najeriya muhammadu buhari ya mai da martani kan wannan farmakin na madagali shugaban najeriya muhammadu buhari ya aike da sakon ta'aziyya da jajanta al'ummar madagali da ke jihar adamawa ta najeriya dangane da bama-baman da suka sake halaka jama'a a yankin arewa maso gabacin najeriya din a daidai lokacin da askarawan sojin najeriya suke samun nasarar fatattakar 'yan kungiyar boko haram a dajin na nasan bisa da ke jihar borno shugaba muhammadu buhari ya yi jajanta kwarai da gaske da nuna damuwarsa akan ci gaba da tashe-tashen hankulan da ake samu duk da kuwa irin nasarorin da sojin ke samu inda yake kira ga jama'a cewa wajibi ne kowa ya ba da haɗin kai da bayanai domin ba da rahoto ga jami'an tsaro shine zai buɗe hanya ta gaskiya wurin tabbatar da an hana ci gaba da tashin bama-bamai jefi-jefi a yankunan najeriya da 'yan ƙungiyar boko haram ke yi ga malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin najeriya da ƙarin bayani dangane da rubutaccen sanarwar da fadar shugaban ƙasa muhammadu buhari ta bada wanda duk ya san yadda yakin sunkuru yake irin wannan na ta'addanci ai ba wanda zai iya baka tabbaci ya ce wai kat ɗaya daga rana kaza an daina yasa sa abin a duba kasashe da yawa pakistan afghanistan hatta kasashen turai amma ba wanda zai jayayya da cewa an samu sauki sauki ya zo wa jama'a kuma da ta ƙara samun ci gaba wajen wannan sauki da ake samu garuruwa da yake ba mutane a cikin wasu ana komawa tituna shekara da shekaru da ba a gudu yanzu haka ana nan ana buɗe su ana tafiya da su ko da haka hakuri za a yi hankali a hankali ana fatar cewa za a samu zaman lafiya kuma kar a manta gwamnati da ta bar komai ba yanzu haka nan har tattaunawa ana kokari yi da waɗannan mutane in Allah ya kawo maslaha a tsakani a samu a warware a samu zaman lafiya na tudu Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma daraktan yatsa labarai na dakarun soja na Najeriya janar rabi abubakar ya yi mun karin haske dangane da irin matakai da ya kamata al'umma su ba sojoji haɗin kai domin a tabbatar da an kawar da ci gaba da wannan tada bama-bamai da 'yan kungiyar boko haram ke yi jefi-jefi Eh to, a gaskiya hakikanin gaskiya muna iyaka bai kokarin mu da mu tabbatar cewa waɗannan abubuwan ba su kana ba. Wani abu ne wanda ya samu kuma wannan abu ya sa ya sa dukkan Najeriya mai kishin Najeriya juwayi ko ba haka ba wani abu ne da musamman shi ba. Duk da Sauran da muke badawa da kuma sojin mu suna nan ko ina suna sa ido sauran jami'an tsaro domin tabbatar cewa na abin da ba amma ka ci dan ta'adda yadda yake dan ta'adda ko lokaci ba wai yin aiki yake so a yi ba a'a shi abin da ke so kawai a faɗi cewa ya yi kaza ya yi illa kaza domin da abin da su so kenan wurin kuma wani abu ne wanda shi a matsayin mu na jami'an tsaro dole ne in ma muna sa idon sosai ai da abin ya haka wannan abu da yau kana ba wanda ya ji daɗin shi kuma a tabbatar ma 'yan jira cewa wallahi 'yan boko haram karshen su ne ya zo kuma sun zo sun zo karshe illa iyaka kowane dan najeriya ba ma dai kamar wannan yankin namu na arewa maso gabas dole ne mu sa ainihin ƙara tsaini da ƙara buɗe ido don mu tabbatar cewa mun gane wannan irin wannan mutanen domin wannan mutanen ai ba ba ba ba aljannu bane mutane ne wanda kuma an san su saboda haka wannan abu ba mu ji daɗin cewa kuma muna ƙara tabbatar mutane cewa duk da wani abin da ya wakana jami'an tsaro suna nan tsaye in Allah da Boko Haram ta zo karshe wannan sata ta mun Allah yadda. Janar Rabi Abubakar kenan daraktan yada labarai na rundunonin sojin Najeriya a tattauna da na yi da shi dangane da tashin bama-bamai da aka samu a yankin Madagali da ke jihar Adamawa ta Najeriya. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To gaishe Umar, to muna baku labaran nan daga sashen wasu mura Amurka birnin Washington DC ne. Shugaban Amurka Barack Obama ya umarci hukumominsa na leƙen asirin ƙasa su je su gudanar da cikakken bincike irin na bin diddigin gano satar hanyoyin sadarwar duniyar gizo ta intanet da aka ce wasu kasashen ƙetare sanyi da zamar katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka kammala a na Amurka. sanarwar ɗaukar wannan matakin da ta biyo ne bayan gagarin matsin lambar da 'yan majalisar dokokin amurka musamman 'yan jam'iyyar shi obama ɗin ta democrat suka yi na cewa lallai a binciki rawar da rasha musamman ta taka a wani al'amari na shishigi a cikin zaben eric schultz mataimakin sakataren watsa labaran fadar white house ta shugaban na amurka ya gawa manema labarai jiya cewa irin wannan yunkurin na amfani da hanyoyin sadarwar duniyar gizo ai ba yau aka fara shi ba akan yi shi duk lokacin da aka zo lokacin zaɓe a na amurka din ya ce ko binciken da za a gudanar a yanzu mai zurfi ne wanda za a koma baya a faro shi tun daga zaben shugaban kasa na shekarar 2008 lokacin da aka zargi china da yin irin wannan sannan-sannan To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari iya huce. خلا بقرة وليها تصحي الليل Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga dan bangaisuwar filabar ya huce nan zuwa ga sabon comptroller na hukumar custom mai kula da kaduna da katsina wato comptroller muhammad jafar tanko da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga pro na hukumar custom ta katsina muhammad awal giyadi ga wata gaisuwar zuwa ga dc muhammadu dan sakwa na hukumar custom tare da mahmud malami gidado da sule muhammad jama'are da kuma alhaji aliyu ubayo dan madama alkalai dukkansu na hukumar custom a nigeria. Bile abar ya huce na taya rabi super power da yar tarakiya Muhammadu Jama'ar da kuma mijinta Abubakar Pele muna daura auren ɗiyarsu hawa Umar Muhammad Wada Kaska tare da Umar dan juma na asibitin Jama'ar wanda ake yau Asabar da karfe 11 na safiya kenan kusa da asibitin dabbobi da ke nasarawa garin Gombe da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri. Sashen Hausa na mika gaisuwa zuwa ga masallatin bauchi alhaji sunusi mai jama'a da alhaji bashir bukar rimin ziyam sai ciro man zaki alhaji atayi mahmud da lambu bununu alhaji umar munkaila dukkan su a jihar bauchi ga kuma ɗimbin gaisuwa da sakon taya murna ga sabon sakataren hukumar shari'a ta jihar bauchi barista faruk umar sarki muna taya shi murna da fatan allah ya taya shi riƙu ya sa ya gama lafiya ɗan gaisuwa zuwa ga ciyama na matasan unguwar rimi a jos alhaji ilyasu ahmed aliyu da matansa matansa kenan wato a'i da a'i sai dan amar din loko alhaji jibril loko da sarkin leman sarkin gombe wato gimba muhammad ladan da sayyida ummu kulsum maman sahibul khairi da ke gidan shehu gidado a bayo da ke borno da fatan kuna nan lafiya ga ɗanbin gaisuwa zuwa ga alhaji aliyu mai adashe unguwar a jos jihar plateau sai alhaji sani sani yariman toro tsohon sakataren hukumar kwallon kafa ta najeriya bauchi tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya الزمن يا يما وتعذبنا يا يما To madalla yau ana jin waƙoƙin 'yan wata ƙungiyar ce ta sahawa daga bifinsu mai suna Bilad Ahalan da wannan waƙa da ake ji kuma mai suna Baharal Mawadda. ga ɗimbin gaisuwa tare da fata alheri ga iyalan abubakar malam shatiman gwandu da mai ɗakin sa hajiya aishatu muna taya su murna auren ɗansu nasir abubakar malami wanda za a yi yau asabar ɗinnan a masallacin alfurkan da ke nasarawa gra a kanan daba da misalin karfe 11 na safiya allah ya sanya alheri ɗan gaisuwa zuwa ga malam babeo john ka unguwa karofin madaki a baucin yakubu da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga usman muktar ɗan nijar da ke kaduna birnin gwamna tare da alhaji ila hakimin babban katami na biyu da yakubu hudu babban katami na biyu jihar tawa a nijar sai shu'aibu tela na garin jigawa boka karamar hukumar da kwaro a jihar maradin nijar da fatan kuna nan lafiya muna na mika dan gaisuwa zuwa ga bala muhammad dambam a jihar bauchi sai masu sauraron mu ya haya bakar karfi malumfashi tare da 'ya'yansa sanayet da abdulrahman da nabila da kuma abubakar da fatan dukuna na lafiya ga dan gaisuwa zuwa ga muhammad waisu kafinta gamawa jihar bauchin yakubu sai gaisuwar mai sauraron mu safiyanu gumel zangon daura da murtala ibrahim zangon daura sai baba gana zangon zangon daura da amo gali zangon daura dukkan ku da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu garba garba bala gumi wato garba broka mai hoto kina garin gumi da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna gaida isa lawan girgir dan masanin girgir a jihar yobe da fatan duk kuna nan lafiya a gaba sai gaisuwar malama briska das muna taya ta murna auren babban danta sami garba das da

روح ولا روح روح وفضلوا لدر ما ههيل ما ههيل here. To a gaba sai gaisuwar Abba Sa'ad Mahuta da Isuhun Dila Faki kofar gabas jihar Kaduna sai Musbahu Mansur Faki mazaunin Mina jihar Neja tare da Shaibu mai Bulawus kofar gabas Faki da fatan kunanan lafiya. Dan ban gaisuwa zuwa ga Chairman Zaidu Bala kofa sabuwa a birnin kebbi tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna gaida malam yusuf dingari tare da baffa haruna bajo ga sai gaisuwar yahuza sahabi dan daidai tare da hassan muhammad dan buram na maradun da fatan kunanan lafiya ga wata gaisuwan nan tare da fata alheri zuwa ga masu sauraron mu adamu a Tahiru sai hajiya binta kaura tare da dr nasir mai magani birnin kebbi da fatan kunanan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu malam mai zanen hulu a gwalalo a jihar Bauchin Yakubu sai Hassan Binanci tare da mai sauraron mu Aliyu Muktar Umar na kwalle shugaban gauraye sai Abdulsamad Kabiru Musa tare da awal ibrahim sai muhammad dan Tejo sai kuma habib central market da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji umar gidado gumi pro tare da usman da ma'alairu sai mudassir sani birnin kebbi tare da masir almu sai hafiz balarabe gusau dukan ku da fatan kunanan lafiya kalau ga dimbin gaisuwa zuwa ga shugaban majalisar abare huce na facebook ismail umar bima mai gombawa sai gaisuwar barista dalami alhaji wushishi tare da barista isyaku barau dukkan sa jihar naija da fatan suna nan lafiya a karshe sai gaisuwar sani muhammad chindo wato baban gida da ke unguwar karofin madaki a jihar bauchi tare da iyalansa da fatan kuma kuna nan lafiya a kalau sauraro damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe don Allah Ubangiji ya kai mu zamu taho muku da dauke da wani sabon shirin ina so kuma sanar da masu sauraro cewa za mu rika gabatar da wannan shiri na a ya huce daga sabuwar shekarar nan tare da Usman Ahmad Kabara inda za mu yi wasu 'yan sabbin gyare-gyare a cikin wannan fili namu mai farin jini domin kara masa kwarjini ciki kuwa har da yin amfani da sabon taken wannan fili na abu da huce wanda marigayiya maryam hassana baba ta taɓa rera mana kyata ni nishaɗi sada zumuncin kuma da mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice to wani fara da wasu alkaluma da ke nuna makudan kudaden da 'yan takarar shugaban kasa na amurka saka wata lokacin da suke zaɓen da aka kammala inda aka nuna cewa donald trump ya kashe kamar dala miliyan 68 na kashin kansa wato na juwansa wajen gudanar da yakin neman zaben hukumar zaɓen amurka wacce ta sako ina alƙaluman ta ce baki ɗaya donald trump ya batar da dala na guga dala har dala miliyan 94 a kamfen ɗin nashi amma aboki ta shi hillary clinton ma ta fi shi domin ita ta kashe kamar dala miliyan 132 ne a kokarinta na zama shugaban amurka wanda kuma kamar da muka sani ya ci tara sannan wasu bayanan gwamnatin amurka sun nuna cewa yawan mutanen da ke hallaka saboda amfani da hudda iblis ta heroin kuma ya zarce yawan mutanen da ake kashewa da bindiga a cikin amurka din bayanan sun ce an jima wato an yawan mutanen da ke rasa rayukansu daga ɗabi'ar amfani da miyagun kwayoyi ko kuma ababen sha din wato suna tana karuwa amma alkaluman da ake gani yanzu na mace-mace na mutane a sana amfani da wannan masifar daga shekarar 2007 zuwa goma sha biyar sun tada hankali musamman da aka gano cewa masu mutuwa daga shaye-shaye din sun ninka masu mutuwa daga bindiga sau biyar almisali a shekarar 2015 kadai mutane tara suka mutu daga sha ko kuma shakar ita wannan da ta heroin haka kuma cibiyar yaƙi da cututtuka ta amurka to cdc ta ce daga shekarar 2015 zuwa yau dinnan mutane sama da dubu hamsin suka mutu daga amfani da miyagun ababen sha masu samaye a wannan ƙasa ta amurka to madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa ahmed zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya